Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Bismillah ar rahim musararo sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin kisan mu mummuke wallafar Hadiza Di Auta. Tausayin Ibtin ne ya sa Asiya ta dawo ta zauna tana ta bata baki, sanan ta ƙara nusar da ita rashin alfanun abin da take so ta yi. Katibi kamu cikin tsananin tashin hankali da bacin rai ya iso gidan tare da gayyar abokansa da ke ta ziga shi akan ya ci uban zai ta hanyar da ko sunansa ta ji sai ta fargita jikinsa yana rawa ya bar sa a harabar gidan yayi cikin gida gabansa yana ta faduwa kai tsaye ƙuryar ɗakin hajiya ya nufa inda ya same ta a tsakiyar ɗaki sai safa da marwa take yi ganinsa ya sa ta iso wurinsa cikin zafin rai ta kwaɗa masa mari muryarta a harɗe ta fara nuna shi da hannu ta ce burinka ya cika ka fallasa kanka da kanka kuma ka tona wa kanka asiri to ka sani iftisar ta fasa aurenka sai ka je ka nemo abokiyar lalacin naka ka aura amma ka sani wallahi duk ranar da naji an ce an sake ganin ka da ita to ka ɗauka cewa ni ba mahaifiyarka ba ce kuma na yafe ka duniya da lahira don Allah ki yi haƙuri da katibi ya faɗa kenan yana da rukushe ƙasan ƙafafun hajiya yana wani irin kuka gwanin ban tausayi duk da jikinta ya yi sanyi amma hakan bai hana ta saka ƙafa ta ture shi ba daga rikon da ya yi wa kafafun nata kai tsaye ta shiga ban daki ta rufe sannan ita ma ta samu damar fashewa da nata kukan dukkaninsu a ranar haka suka kwana cikin tashin hankali da bakin ciki tare bitar abin da ke zuciyoyin su duka ifti tausayin kanta ne yasa ta kasa nutsuwa da auren katibi shi ma tausayin kansa a halin da zai shiga idan bai aure iftin ba sannan bakin cikin manyan farcin hajiya masu nauyi da ta jefe shi da su waɗanda suka tsaya masa a zuciya kuma suka da malmala masa guntun komai balle ya yi farin cikin auren da yake ganin kamar ba zai fasu ba. Da safe hada-hadar auren da ake ta yi ya ƙara wa da ifta auren za a yi babu fashi duk da ba ta farin ciki da shi amma ta saki ranta sosai saboda hudubar da ƙawayenta da wasu 'yan uwa suka ta yi mata na tsayuwar daka akan tabbatuwar auren nan. Musamman da suka ji labarin abin da zai ta yi a wurin events ɗin jiya wanda ya ƙara ingiza wutar son auren ga zuciyar kowa yayin da wasu kuma suka juya zancen abin ya zama tsegumi a tsakaninsu amma duk wannan abin da ake yi dadi bai san wainar da ake toyawa ba saboda hajiya ta toshe dukkan wata kusufa da zai ji balle ya samu labari saboda sanin wane ne dadin a wurin kafiya da yanke hukunci ko da ba zai yi wa kowa daɗi ba. Da misalin karfe goma da rabi na safe gidan ya cika makil da mutane waɗanda suka zo don halatta ɗaurin aure Kasancewar dandazon mutane ya yi yawa ya sa ba a fahimci shigowar zi da limsi a cikin gidan ba, saboda shigar suturar da suka yi ta manyan hijabai har ƙasa da niƙabi suka rufe fuskokinsu. Ba su shiga cikin gidan ba don daman ba su da wani uzurin shiga cikin gidan. Tunda takanas wurin dadi suka zo, saboda sun yi iya bakin ƙoƙarinsu na sanganinsa kafin a ɗaura auren. Amma hakan bai sa sun samu damar ganinsa ba, har sai bayan an kammala ɗaurin auren. Kuka sosai zai take yi cikin niƙab Limsi tana tausarta daban daban baki akan cewa ta yi haƙuri ko yanzu akwai sauran wata damar. amma ta ji ne kawai ba don ta gamsu da zancen nata ba saboda ganin aikin gama ya riga da ya gama kuma komai ya gama lalace mata tunda auren nan dai ya tabbata suna nan zaune harabar gidan cikin rumfar motoci suka hango katibi ya sha babban riga cikin wata arniyar shadda sai faman gaisawa yake da mutane cikin sakin fuska ana ta taya shi murna tare da yi masa barka da arziki zai ta gama cika tana batsewa tamkar wata kububuwa ta zabara za ta isa wurinsa lim ta dakatar da ita da ƙyar limsi ta danna zuciyar zi ta samu ya bar wurin sannan suka fito cikin rumfar suka nufi hanyar da za ta sada su da ɓangaren dadi limsi rike da zai suka shigo cikin falon dadi da nufin son ganinsa ko ta halin ƙaƙa, saboda falon cike yake da manyan mutane wasu suna cin abinci wasu kuma suna ta hira ganinsu su yasa aka dakatar da su shiga falon da nufin su jira a waje a kira musu shi Sannan suka dawo harabar gidan suka zauna a kan wani ɗan ginin da aka zagaye wasu fulawoyi da shi. Suna nan zaune sai gashi ya fito daga cikin gidan tare da katibi suna magana. Sosai ganin katibin ya sa tsoro ya shige su, amma duk da haka sai da suka miƙe tsaye suna jiran isowarsa. Wani daga cikin samarin 'yan uwan alhajin ne ya tare gabansu Yana nuno wa dadi Suzy tare da yi masa bayanin bukatar ganinsa da suke yi tsawon lokaci. Dadi ya nufo su katibi ya yi wurin abokanansa da har lokacin suke ta zuwa ta yashi murnar aurensa. Cike da mamaki dadi ya isa wurin su yana tambayar abin da ya kawo su saboda ya fahimci irin kukan da zai take yi tun kafin ya iso wurin. A lokacin da suka ga katibi ya wuce suka buɗe fuskokinsu, Limsi ta gyara tsayuwarta cikin maraice murya ta ce, Wurin ka muka zo alhaji saboda ƙawata da ke son ganin ka. Don haka idan babu takura muna so a nema mana inda za mu yi maganar saboda muhimmancin abin da muka zo da shi. Alhaji ya waiga ya ga ko ta ina akwai mutane, hakan ya sa shi cewa su je wani ɗakin baƙi na maza da ke cikin harabar gidan sai da ya kira wani ya bashi saƙon kula da baƙinsa sannan ya yi gaba suka bi shi a baya bayan sun wuce ne katibi ya kai kallonsa gare su cikin faɗuwar gaba saboda mamakin ganinsu cikin niqab kuma suna ta bin bayan dadi sau da kafa jikinsa yana rawa ya samu ya sallama wasu abokanan nasa da kyar sannan ya bi bayansu da sauri saboda tsoron a cutar da shi duba da yadda zamanin nan ya canja abin da ma ba a zato sai ga ya faru da sassarfa ya isa ɗakin ko sallama babu ba shiri hantar cikinsa ta kada saboda ganin fuskokin waɗanda bai taɓa tsammani ba uwa uba kuma wayar da ke hannun dadi yana ta gumi saboda kallon abin da ke cikin wayar Fuskarsa a haɗe, alamun ya yi gamo da mugun abu mai kaɗa hanta da kayan ciki. Tsananin firgicin da katibin ya shiga ne, ya sa har dadin ya iso gabansa ya wanke fuskarsa da mari. Bai tantance a wani hali yake ciki ba, sai dai maganganun da ya ji yana amayowa ya sa shi dawowa daga suman wucin gadin da ya lula. Hankalinsa a tashe yake ta girgiza kansa, hawaye suna zuba a kan fuskarsa, yana nuna zai da hannunsa. Bakinsa yana rawa ya ce, Ba zan iya auren wannan abar ba, dan a dare ɗaya zan iya shaƙe ta ta mata har lahira wallahi ya zama wajibi ka aure ta ko kana so ko ba ka so tunda har ka lalata mata rayuwa tunda ƙananan shekarunta idan kuma har ka ƙi to ka sani daga yau ɗin nan babu ni babu kai mahfuz Bakinsa yana rawa yake ta nuna zi da hannu cikin tsananin tashin hankali da kiɗima. Yana so ya yi magana amma bakinsa ya ƙi ba shi haɗin kai balle ya samu damar zazzage abin da ke ransa ya huta. Da sassarfa ya iso gaban dadin tamkar kazar da kwai ya fashewa ciki. Babu shiri ya durƙusa a ƙasa ya riƙe ƙafarsa sannan ya samu damar farta cewa ba ni na lalata ta ba dadi. Allah ya sani ba ni ba ne don Yi min shiru ba na son jin komai daga bakinka, na riga da na yanke hukunci kuma ka sani wajibi ne ka aure ta ko kana so ko ba ka so. Abin da dadi ya faɗa kenan cikin faɗa da hargowa. Inda shi ma katibin ya yi hanzarin cewa don Allah dadi ka yi haƙuri wallahi ba na son ta. Dadi ya ture shi daga rikon da ya yi wa ƙafafunsa zai fice daga ɗakin saboda tsananin ɓacin ran da ke zuciyarsa wanda yake ji a ransa tamkar ya saka bulala ya zane katibin. saboda takaicin ganin bidiyo da hotunansa tare da zai suna aikata masha'a. Har ya kai bakin kofa ya dawo, ya miƙa wa limsi wayarsu da ke hannunsa yana cewa, ku yi haƙuri ku je gida, insha Allah ku ɗauka cewa kamar an yi auren nan an gama. amma ba yanzu ba sai lokacin da gidansa da iyalinsa suka nutsu ni da kai na zan zo har gidanku in nema masa aurenki ku yi haƙuri kun ji ku je in sha Allah komai zai daidaita dan ya zama dole ya gyara barnarsa da hannunsa tun da har ya iya ketare iyakokin ubangiji sai zai suka miƙe jiki yana rawa suka fice daga ɗakin katibi yayi hanzarin faɗin wallahi zai ki ji tsoron Allah kin fi kowa sanin ba ni ne na lalata rayuwarki ba don haka ko na aure ki ba zan taɓa son ki ba saboda na tsane ki na tsane ki fiye da yadda na tsane mutuwata a rayuwata. Kukan munafunci da zai ta fashe da shi ne ya sa dadi sauran faɗin. Ku tashi ku tafi na ce, me kuka tsaya saurara kuma? Ya yi maganar a harzike, Suka bi ta gefensa sumi-sumi suka fice daga ɗakin, sannan dadi ya yi gaba abinsa ba tare ya sake cewa da shi komai ba. Zaman dirshan katibi ya yi a tsakiyar ɗakin dafa da kai saboda tsananin ruɗin da yake ciki. Zuciyarsa sai wasafa masa take ya yi ihu kawai ko zai rage abin da yake ji a cikinta. Ya ja jikinsa ya jingina da bayansa a jirgin kujerar da ke ɗakin, tare jin numfashi da ƙarfi ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Abin da ya yi ta faɗa kenan a ransa yana ta maimaitawa har sai da ya ji nutsuwa ta ziyarci zuciyarsa kuma ta rage bugawar da take yi. Sannan ya miƙe yana layi saboda jirin da ke kwasarsa zai fice daga ɗakin wayarsa da ke aljihu ta fara ƙara. Da sauri ya jefa hannunsa aljihun ya ciro ta. Sannan ya ɗauka cikin bugun zuciya saboda ganin dadi ne mai kiran nasa. kada ka kuskura ka fita daga gidan nan yanzu balle ka ce za ka bi bayan yaran nan abin da ya faɗa kenan sannan ya kashe wayarsa kai tsaye bai jira jin wani abu daga bakinsa ba cikin mutuwar jiki ya mayar da wayar aljihunsa ya fice daga ɗakin cike da ƙarfin hali ya yi ta karɓar abokanansa da ke zuwa ta yashi murna har ya samu ya sallame su kafin daga bisani ya sulale wa shaƙiƙansa ya faɗa mota suka fice gidan tare da Usman babban abokinsa kuma ɗa a wurin yayan Hajiya. Tun daga yanayin tukinsa Usman ya gano yana cikin matsananciyar damuwa da ɓacin rai, bai ce da shi komai ba har suka je katon gidan katibin. Inda yi ta dannawa mai gadi hon wani bayan wani har sai da ya wangale masa kanta meman gate ɗin sannan ya dakata da zuba hon ɗin da yake yi a harziki. Ya yi cikin gidan a guje ya yi fakin tare da ɓalle marfan motar ya yi cikin gidan ba tare da ya waigo ba balle ya rufe ƙofar ko kuma ya kashe motar. Usman ya bi shi da kallo kurum ya girgiza kai, ya kashe motar sannan ya rufe, sannan ya bi bayansa. A kwance tar da shi akan kujerar falon 3 sita dafa da kai, yana ta cizon haƙora har jijiyoyin kansa suna motsi. kafin daga baya ya ciro wayarsa ya fara danna wa zikira ransa a matakar ɓace. Ringin ɗaya biyu ta ɗauka kafin ta ce da shi komai ya riga ta da cewa kin yi kuskure kuma kin yi ganganci da rashin tunanin haɗawa kanki gadar zare saboda baki cuce ni ba kanki kika cuta saboda kin ƙara zubarwa da kanki sauran mutunci a idona ba na son ki kuma ba zan taɓa aurenki ba ko da za a tsere ne da tsinke munafakar banza wawuya jaka ban san wace irin kwakwalwar kifi ce da ke ba da har kike tunanin za a iya yi wa namiji auren dole to wallahi muddin kika yi izgilin na aure ki sai na haƙa rami na binne ki a cikin tsakiyar gidana ballaga za shashasha kawai bakar mayya abin da kike kwaɗayi har abada ba za ki taɓa samun sa ba mayyar banza mayyar hofi mai baƙin nacin tsiyayar iska mahaukaciyar dariyar da ya ji an fashe da ita ne ya sa shi sauran katse kiran ya wurgar da wayar har sai da wayar ta tarwatse a tsakiyar falon. Usman ya bi shi da kallo kawai sannan daga baya ya miƙe ya tattara wayar ya dawo kan kujerar da ya tashi ya zauna sai da ya sauke numfashi sannan ya ce me yasa ba za ka tsaya ka bi komai a hankali ba duk da ban san komai ba amma dai na san zai ce ta ɓata maka rai tun daga kalamanka idan ko har ita ce to wannan ba ita ce hanyar da za ka bi ka samu mafitar matsalar ka ba saboda ita kai kawai take so don haka dukkan abin da za ka yi mata ba za ta kalle shi a matsayin laifi ba amma da ka canja wasu hanyoyin Wataƙila ka yadda kwallon mangwaro tunda wannan ta ƙi ɓullewa ta inda kake so, wace hanya bayan ta gama haɗa da dadi har ya ce dole sai na aure ta. abin da ya faɗa kenan a harzike kafin daga baya ya tashi zaune yana faɗin wallahi muddin ya sa na aure ta a dole sai na illata rayuwar matsiyaciya mun shayyan nacin tsiya yana ƙare faɗin haka ya miƙe yana cire babbar rigarsa da hular da ke kansa ya jefar Ita ko a ɓangaren zai da dariya babu abin da take yi ita da su zubi saboda farin cikin nasarar da suka yi ta farar ɗaya don duk wahalar da suka sha a kansa bai sa sun samo bakin zaren ba sai a yanzu da limsi ta kawo musu wannan mafitar Zai ta rungume Limsi cike da tsantsar farin ciki, tana ta godiya tana faɗin, My best friend one in a million, I love you so much. Sanin ta sakar mata kis a goshi saboda jin daɗin nasarar da suka samu. Zubi ta yatsa na fuska ta mele baki ta ce, Ki daina wani rawar kai don jikina yana bani, ko kin aure shi ba shi ne cikar ki ba. Matukar baki samu kansa kin riƙe shi gamgam ba. Amma tun da kin ga ƙoƙarin limsi ya fi nawa ki je ki aure shin mu gani idan za ki ji daɗin zaman auren. Ta mike cike da jin haushin Sidika ta fice daga ɗakin. Zai tana ƙoƙarin bin bayan ta limsi ta rike ta tace share banza ta ji haushi ne kawai dan ba abu shawarar ta zuwa gurin bokayen da take so a je ba. Wallahi da kin barin na ci uban shegiya har ne za ta nuna wa baƙin hali da shegen bakinta mai kama da ganda? Abin da zai ta faɗa kenan a harzaƙe saboda tsabar haushin zubi da ya cika mata ciki. Limsi ta fashe da dariya har da rike ciki tana cewa wallahi zai baki da mutunci yanzu ita zubin ce mai bakin ganda yau ƙarya na yi mata ne ai ta gode wa Allah ma da ban farfasa mata shi ba ya ƙara ƙiba. Limsi ta janyo ta tare da zaunar da ita akan gadon tare da ɗora kan zidin a saman cinyarta ta ce bar banza kawai kada ta ɓata miki rai a banza kin ji Yanzu ya kuka yi da bros ɗin naki da har ya amince ya barki da yakin farauto katibin naki ke kaɗai, saboda na yaba da ƙoƙarin a kan waɗannan hotunan da videos ɗin da kika ɗauka wallahi, domin gashi ta hanyar su komai ya zo miki cikin sauƙi har an kusa yin aurenku. Ai wato shi bro ya ɗauka zai iya tankwara shi da kuɗi ne, bai san cewa ba irin su kati ake wa barazana da kuɗi ba. Saboda gidansa akwai kuma shi ma yana aikin da yake ba shi kuɗi kai tsaye ko babu a gidansu ganin haka ya sa na ce da shi ya bar min komai zan iya shawo kansa ya zo neman aure na idan sa dalilin da ya sa na saka aka kwamushe min shi kenan zuwa Daula Hotel har na aikata abin da na aikata Duk da cewa bai yi min amfanin komai ba, balle in samu abin da nake so a lokacin, amma iya wannan nasarar kawai ta gama faranta raina ta wanke bakin cikin wannan tsinannen auren kaddarar da zai yi ya bar ni. Ta ƙare maganar cikin kuka saboda kishin katibi da ya rufe mata zuciyarta. Haka suka ci gaba da tattauna hirar a tsakaninsu. Ita ko Ifti tana cikin ƙawayenta suna ta hada-hadar biki duk da babu sukuni a zuciyarta, amma ta ji shawarar da aka bata, musamman halaccin da aka ji da damata ta yi wa hajiya ya tsaya a ranta sosai kuma ta gamsu da komai, sai dai inda giza ke sakar ta saka wa ranta cewa ba za ta ba amincewa da katibi ba, balle har ya samu damar kasancewa da ita, amma za ta aure shi ne kawai ba wai don su yi zama irin na ma'aurata ba. An sha hidimar biki a ranar tamkar babu wata damuwa a ran mutanen gidan. An ci an sha kowa ya yi hani'an har da masu guzuri suka loda saboda an yi komai a wadace. Da dare aka saka ifti ta yi sabon wanka, aka haɗa ta cikin shiga ta alfarma, ta ji gwalagwalai ta ko'ina. Kamshinta ne ke tashi duk inda ta ratsa sai san barka ake yi saboda komai ya zauna a jikinta. Sosai hajiya ta yi mata faɗa dangane da biyayyar aure da haƙurin zama da katibi. Dadi ma ya yi mata ba, wadda ta so hasko jirgin haɗa ta da yake son yi su yi tarayya wajen auren yayan nata, amma kasancewar bai fito ya bayyana abin da ke ransa ba. Ya sa ta jefar da komai ta ci gaba da kukan rabuwa da gida. Motoci sama da ashirin ne suka je rabi da bi zuwa raka ta gidan aurenta kuma gidan yayanta mai gidanta katibi. Tun cikin mota take ta kukanta har zuwa cikin gidanta wanda shigar suke da wuya Ta balle da wani sabon kukan, zuciyarta cike da tausayin kanta, kuka take yi sosai ana rarrashinta har mutane suka fara watsewa, aka barta daga ita sai ƙawayenta. Tsakiya suka saka ta suna ba ta shawarwarin da za su amfane ta yayin da wasu suke tsokanar ta tun tana kuka har ta bari ta koma hararsu tana murmushin dole saboda iskancin da suke yi mata hakan ya sa ta ware tana mayar musu da martani da lokacin tafiyar su yi suka yi mata sallama suka bar ta ita kaɗai, ta yi tagumi tana nazarin irin zaman da za ta yi da katibi a cikin gidan nan karar shigowar tax a wayar ta ya sa ta yi hanzarin jawo wayar tana faɗin Ba wani daɗin bakinka da zan ji yayana, abin da ta yi tozali da shi a wayar ya sa ta yi hanzarin tashi tsaye, dafa da ƙirjinta, jikinta yana kyarma zuciyarta tana ta bugawa kasancewar dama can hawayen ba su je ko ina ba shi ya sa suka ɓalle mata suna ta ambaliya daga idanuwanta zuwa jikin fuskarta a ƙarshe ta jefar da wayar babu shiri ta faɗa kan gado cike da ƙunar zuciya ta balle da wani sabon kukan wiwi tamkar wadda aka doka saboda sakon da aka turo mata ya ƙara tabbatar mata da cewa ba za ta taɓa samun farin ciki a gidan aurenta ba. Sai karfe goma sha ɗaya saura katibi ya shigo gidan nan saboda damar da ta hana shi sukuni, amma duk da haka a ransa yana ɗokin zuwa wurin amaryarsa domin farin cikinsa cikar burinsa iftisar. Jiki ya mace ya je da ledoji Ya yi cikin gidan bayan ya kulle ko'ina, sautin kukanta da ya tarbe shi ne ya sa shi ba zama da gudu, ya faɗa ɗakin nata har yana cin tuntuɓe. Jikinsa yana rawa ya ajiye ledodin, ya nufe ta hankalinsa a tashe yana faɗin, Subhanallah, me yake faruwa ne? Zaburar da ta yi ya sa sauran magararsa makalewa a bakin nasa, ta sauko daga kan gadon cikin tashin hankali da firgici, tana wani irin kuka, tana nuna shi da hannu tana faɗin, ka fitar min daga ɗaki, tun kafin na fasa maka kai yanzu nan, na tsane ka, na tsane ka, ka fitar min daga ɗaki na ce, abin da ta faɗa kenan cikin ƙaraji, Saboda ƙamshin turaren da ke jikinsa ya ƙara tabbatar mata da gaskiyar saƙon da aka coro mata, shi kam tsayawa kawai yayi yana kallon ta cike da mamakin halin tsiwar da ta koya cikin 'yan kwanakin nan, ransa a dagule ya fara nufota yana faɗin, wai me ya shiga kanki ne ƙanwata, me na yi miki da zafi har haka da kike faɗin kin tsane ni a wannan ranar tafi kowace rana muhimmanci a rayuwar aurenmu. Yana maganar yana rufota Ita kuma tana ja da baya har ta yi nasarar ficewa daga ɗakin ta rufe shi da makulli. Sannan ta sulale a bakin ƙofar tana kuka na tashin hankali saboda turaren zai da ya kasa barin ƙofofin hancinta. Kamar yadda ya gama cika ɗakin duka, tamkar an yi barin kwalbar turaren a cikin ɗakin. Jijjiga ƙofar ya fara yi yana kiranta cikin muryarsa da damuwa ta gama dilmiyewa. Haƙuri da baki kawai yake ta yi mata don ya samu ta daina kukan nan, amma kamar yana cewa ta ƙara yin wani sabon kukan ne. Saboda baƙin ciki da takaici tare da kishinsa da suka cure waje ɗaya suka danne mata ƙahon zuciya. Tun tana kukan in ya ƙarfinta, har ta dawo yi a hankali kafin daga baya ta silale a wurin ta kwanta a ƙasa tana ajiyar zuciya. Bai daina magiyar da yake yi mata ba, A kan ta yi haƙuri duk da bai san abin da ya yi mata ba. Kan gadonta ya koma ya kwanta, fuskarsa a sama dafa da kansa da ke masifar ciwo, tamkar ya rabe biyu. Ya shiga nazarin laifin da ya aikata mata, har take ikirarin tafasa masa kai bayan kalmar tsana da ta jefe shi da ita. Can tunanin hukuncin da alhajinsu ya yanke masa na auren zai ya faɗo masa a rai, take yanke ya gamsu da cewar maganar ce ta ji shi yasa take yi masa wannan boran. Babu shirin ya miƙe ya zo jikin ƙofar ya tsaya. Cikin matsananciyar damuwar ta disashe masa murya ya ce da ita, ƙanwata please ki buɗe ƙofar nan, akwai zancen da nake so mu yi da ke yanzu. saboda ina so ki sani babu laifina a cikin al'amarin nan hasali ma ni da kaina ban gamsu da zancen auren ba kwata-kwata a raina alhajinmu ne ya yanke hukunci a bisa makircin da suka kulla min da salon yaudar da suka biyo masa da ita amma na sani idan ya gano wace ce ita da halayenta da hannunsa zai ruguje komai kamar yadda ya tsara abin da kansa don haka ki yi haƙuri kin ji ki buɗe ƙofar nan na yi miki alƙawari ba zan taɓa aurenta ba har abada kukanta da ya ƙari ne ya sa shi dafe kansa yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waya kike so nayi ne ifti shin ke ba zaki tausaya wa kanki ki daina wannan banzan kukan ba ne ya kike so na yi da ta ne ko ina babu daɗi cike da haushi ya kare maganar sannan ya shiga kaiwa ƙofar harbi da ƙafarsa har sai da ta ja da baya cike da mugun tsoron da ya shige ta jikinta yana rawa ta miƙe ta fara ƙoƙarin buɗe ƙofar cikin da sashiyar murya da ta sha kuka tana faɗin ka daina zan buɗe amma bai fasa bugun ƙofar ba har sai da ta buɗe ta dolanta. Babu shiri ya fusgota ta faɗo masa, ya rungume ta tsantsama jikinsa yana sauke ajiyar zuciya tamkar wanda ya tseren gudu. Ta shiga kai masa duka iya ƙarfinta tana ƙoƙarin ƙwacewa daga rukon da ya yi mata. Saboda turaren zi da ke ta hawa kanta, ture shi take yi iya ƙarfinta, shi kuma yana ƙara manne ta da jikinsa. Tun tana ƙoƙarin kwatar kanta iya ƙarfinta har ta haƙwar dandole, domin dai ƙarfinsu ba ɗaya ba ne. Amma abin ya kai mata makwara har ta fara yunkurin amai saboda bala'in tashin zuciyar da turaren zai yake sakata. Dole ya sarara da rukon da ya yi mata ya fara kallonta da ranannin idanuwansa tare da sauke numfarfashi saboda ba zai iya farta komai a wannan lokacin ba. Sakinta ya yi miƙe tare da dafe kansa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 Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu